قال العلامة محمود الشكري الألوفي رحمه الله أقول الأرائك جمع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عنهم متكئين فيها على الأرائك قال لا يكون العريكة arika أتى وعريكة عريكة حتى يكون السرير في الهجلة sai gado sai an samu gado ya kasance a cikin rumfa da akan yi rumfa rigar gado fa'in kana sariran bigairi hajjalati babu wannan rigan rumfa لا يكون عريكا عريكة ko in za a ɗaure a ce arika wa in kana hajalatun in ya zama arikan ne hajala rumfacce da labulin da aka rufa masa a hajala gairi saririn ba gado a ciki lam takun arika ka ga riga sauran ka an ka kasa a kashi da ciki ya bai zama a rika ba ba gado hmm? eh shi ne shi ne ma iyakace suka nema tela eh, ko wajen tarjama suka kafa a yanzu wannan gadon suna iya dawo da shi kaga dai dan yanzu ya zama ƙauyen shi ana da za a tashi a sake masa wani ƙawa wata ‘yar masu kuɗi ta zo da idansa, shi kenan sai koma ya yi, ko kuma a samu a Dubai su yoshi, a shi kenan juwayi, shi ma zai zo da arika daga Dubai, yanzu katako. Wanda ƙafa ta fi daɗin kwanci. Wancan na lahira daban ne, halittar jikin ma daban ce ta can. گھر میں سن ایک قیام لے لے رکھا گھڑی جو سدا کا تھا وہ کا خرچی کرتی ہے شریر لم تکن عریقہ ولا تکن عریقہ الا والسریر فی الحجلت فإذا استمع كانت عريقة وقال مجاهد هي الـ هي الـ asaratu asirratu fil hijali gadaje ne ko gado ne a cikin wannan rumfan qala laysu arikatu sariru ane hajalatu gado ne mai rumfa sariru arika wa jam'uha ara'ik على الآرائك وقال أبو إسحاق الآرائك الفرش في الهجال شمفئوني نجرري أتكين ونرمفا قال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب هذه الأرواح بعد أن ساق الكلام الذي ذكرناه bayan ya jero maganganun da muka faɗi qultu hahuna salasatu a nan akwai abubuwa uku ahaduha at-sariru A saniyatu al-hajalatu wa hiya al da farisanci allati tu'allaqu fawqaha والثالث الفراش الذي على السرير وقال من كتيبة ولا يسمى السرير عريكا حتى يجمع ذلك كله سيهد أكون بعد وفي الصحيح وفي الصحاح الأريكة سرير Munajjadu, ko munajjad muzayyano wanda yake wanda an girmama shi an masa kwalliya fi kubbatin a cikin tanti au baiti ko ɗan ɗaki-ɗaki. fa idza lam yakun eh, fihi sariru in ba gado a ciki fa huwa hajara wal jam'u al ara'i wa fil hadithi خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذر الحجلة كمان غردين آه، كرسياني كمان جدا كرسياني وهو الذر الذي يجمع به بين طرفيها وندعك هذا كان جفانسا من جملة أضرارها wannan zai ma ya ishe mu haka